mamman nantir ko wani wani makar madalla ya yanzu dai ku ba mu hankalin kuna a hilin kokowa ta fara tsakanin tsalaha mamman mai damara bula da tilaberi da murtala abdu zandar damara ja dukkan su ba su rai ne Tilaberi Zander. Ba mu mancewa da ANB, Agence Nigerian de Presse.

hajin ta saboda ai arbitri ya ce arbitri ah ta kare ta kare ta kare wallahi Ibrahim, responsable station régionale de Difa. anay kulkatti di fobore go gara wucce bani abdourahmane bukar ya ari trosa zender awajo na wani na gode na ta waji yo na gode na audo na da yo mar sanka sanka da lolo magana to zaɗin tsakanin arbitra ne ari bari ne ga abdu na zandar da maraja da kuma muna tunatar ku da cewa umaru hadi abu mai ja na zandar mai rai ne bai fadi ba ah! hadi ya samu kawa hadi ya samu kawa Candi kare ba hadi, candi kare ba hadi, candi kare shi, kar ka sake, kar ka sake hadi, shahawanci, Kar ka sake idan shi wallahi in ka sake ya ma bawo jawo shi haya mun haya mun wallahi wayo hadi haba hadi haka nan mun jawo shi ya baro buhu hannuwan shi su baro buhu asali su ku ga sake ga hadi ma ga can dika sa ga wani minti biyu na wallahi kun da gani mai kan da ta furku sura da hasika habituwa yawa ya hankali alakama hankali hadi alakama alakama alakama tama aga gwamna na bona kallon ka hadi

agogo agogo sai agogo hadi sai wallahi bar mai da bari bar mai da bari hadi da bar bar mai bar mai da bari wa agogo ana kan bada agogo ana ce da agogo can boyi na na banda kaya ya gagara boyi na na agogo boyi ya samu ya iya da wayo Allah kenan da kenan ya tsare wallahi Hassan Isu da kyat ya kai kasa Umar ta kai wadda Sa'adu ba kuma kamar abula wanda tuni ya samu kashe ni daya ƙarshen kokowa. Yanzu dai kai wali ka dan turza kada da advantage. no ya ni ka kwana. Da bagaje na gode. Ba Dan tela. Ba kun ni bora dan tela. Ha baguma. Ha sadu baguma. Yanzu shi yake turza. Amma sadu baguma wanki. Shi yake turga dan lawali. Sadu logo gata bandi jina. Yawwa an ba lawali kashe shi ma. kudu kasatan fofo kunnan doki kowa na da kashe da daya kun yi minti daya na a cikin karinku na biyu kuma na karshe na minti a sake ka ya kama kahawu ya yi alama kaha ko ta ta yi da nika yi daya annan mamakin da nika yi daya annan ka zure da rama da rana zure na gani da mata haifawo ba kuma gogagcaccin gaba lawali ngama bankara maskancin baroci gaban da fagajin da ya hare ya gama da shi lawalin kuma ya mai take-take wallahi ba kuma ya taushe kan lawali lawali ya rasa abin da ke mai daɗi ƙarshen ta kawo ah! Akwai ta sun tasir jira ya mano kenan ba wallahi kai kai ma ya gara da na banye minti biyu na kukuwa sauran ku minti kai da gaza wallahi hankali da wani da wannan wanda ke da banda na rishin kukuwa ha ha na wani ta na wani taisha subhanallah <laughs> wayo asha na wani ya yayi da kake so ya dauka sai yayi da kake so wallahi yayi da kake so garbage lawal kam sadu ba kuma lawal kam ya kada lawali abdu dattila na zandayar in 5 minutes 12 secondes rufai salisu koga na zandayar ka zo ka yi zaɓe wallahi lawali shi ya kama kafar baguma ya ɗauka sai ya tsugunne ya riga ya huke babu sauran laka

rufai ya kama tsara don marwan mamman dallo amma ya rasa yadda za yi shi ya ɗauka, ya ɗauka, ya kasa ah! ta kare na godiya. Allah mai cika da kawarin bayu nai. Wallahi. Alhajaran ba hankali Rufai, Kai Salisu ya kada. Salisu goga na. Alilu hakimin mu na dan daji. da inda hafiz ya dan tunkare shi sai ga yana ja da baya bawo ba da jawab ka gani mabaino kulunda gabi ga cin da rabo na baga go ga foruno wala go foruno gabi gara asibai kulkan na go ko sakaiga bai kulkan go ko da ga ede kanne ni koy duka ka sete yinka. saku saku adu ka sete yin zaban aban aban aban Zan kan da ya zo hafiz hassan na tilabiri ya kada idi na bagawa na zandaya kashe da uku aka ba idi na bagawa ko da arbitri ya ba da kashe da uku akwai da kokowa da gaba eh.